وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد tara ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara eh, mai tambaya yana tambaya dangane da abubuwan da an halarci taurari saboda abubuwa guda uku ya ce daga cikin abubuwan da ake yi akwai wanda suke gano abubuwa ta hanyar taurari ma'ana masu duba kenan ta hanyar taurari wannan baya cikin abubuwan da aka ambata cewa ana yi da taurari an halicci taurari kamar yadda Allah ya ce zinatan lissama walaqad zayyana sama'a duniya bi masabi zama ado ga sama sannan abu na biyu rujuman lishayatin saboda jifan shidanu sannan abu na uku su zamanto alamatun yuhtada biha wa alamat wa bin najmi hum wannan shine abubuwan da aka halicci taurari saboda su kamar yadda al'imamu da ya faɗa mun karanta asar ɗin a baya amma yin amfani da taurari wurin duba wannan abu ne wanda ya saba mai shari'a abu ne wanda bai halatta ba da ce ta ilimin gaibu duka yana cikin da'awa ta ilimin gaibu yana ƙarƙashin duba da bugun ƙasa da sauransu da ake yi domin faɗan wani abu da zai faru ko kuma wani abu wanda zai zama alheri ko ba alheri ba ko da mai mutum ya yi amfani wannan sunan shi duba ɗan duba kuma wannan fasiki ne ko kuma ya zama kafiri wanda zai fita daga addinin musulunci saboda ya yi da'awar ilimin gaibu shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ataka hinan aw arrafan فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة أربعين يوما duk wanda ya je wurin irin waɗannan mutanen bokaye ko ‘yan duba suka yi mai duba kuma ya yarda da abin da suka faɗa a duban sannan Allah ya ce ba za a karɓi sallar shi ba tsawon kwana arba'in zai yi kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba da haka wannan duba haramun ne bai da alaƙa da addini da ko me ake duban sawa'un tauraro ne za a duba a gani akwai sa'a ko babu ko akwai nasara ko ƙasa ce za a buga ko ƙur'ani ne za a buɗe sunan shi duba a ce za a duba a gano ma kazan nan da za ka yi zai yi ko ba zai yi ba ko kaza da ya ɓace a ina yake ko a ina za a gan shi ko me za a duba da'awar gaibu ne wannan ya shiga cikin duba da bokanci sawa'un da taurari aka yi ko da wani abu aka yi wanda ba taurari ba da aka yin amfani da taurari a wani abu wanda ya saba ma shari'a bai sa wannan abin ya zama halattacce a shar'ance yasa ilimin taurari malaman tauhidi suna kasa shi gida biyu ilmu ta'asir da kuma ilmun taysir akwai ilmun ta'asir wanda suke da'awar cewa taurarin suna da tasiri akan hawadithul ardiyya akan abubuwan da suke faruwa a bayan ƙasa kaza ne yake faruwa tauraro kaza ne yake sa yana faruwa kaza da yake faruwa a lokaci kaza saboda tauraro kaza ne yake faruwa wannan duka ilimi ne wanda yake haramun a shar'anci akwai ilmu taysir na gudanar taurarin da rana da wata da ilmul manazir wannan kuma ilimi ne wanda ya halatta a shar'anci mutum ya san shi ya gudanar taurari gudanar rana da wata sannan kuma menene ake amfani da shi wurin gane alamomi a sama tauraro kaza ta ina yake fitowa gabas ko yamma ko kudu ko arewa wannan ilimi ne na taisir wannan ya halatta ba haramun bane a shar'anci amma duk wani abu da zai zama yana da alaka da cewa kaza zai faru ko kaza ba zai faru ba ko ina kaza yake ko kaza da ya bace za a same shi a wuri kaza ko kaza da za ka yi in kai a lokacin tauraro kaza abin ba zai yi kyau ba ko in kai a tauraro kaza zai yi kyau duka wannan sunan shi duba sunan shi bokanci daga duk wanda yake yin wannan wanda ya je wurin shi ma sai yayi kwana arba'in Allah bai karfi sallar shi ba ballantana kuma shi da yake yi din wallahu a'lam muna cikin suratul mulk darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 21 za mu tashi akan aya ta 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي وجعل wanda yake tafiya mukibban ala yana mai kibawa da fuskar shi mana yana tafiya da fuskar shi bai tafiya a miƙe yana ganin hanya yana tafiya mukibban ala ahda shine yafi zama akan shari'a aw man yahdam man yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya a cikin waɗannan wane ne ya fi zama a kan shirya wanda yake tafiya a tsire da fuska baya ganin gaban shi balle ya ga dama da hagu da dama ko ko wanda yake tafiya a miƙe yana kallon gaban shi wanne ne ya fi zama a kan shirya a cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu wannan misali ne Allah subhanahu wata'ala ya buga dangane da mutumin da yake a kan shirya da kuma wanda yake akan fata wanda yake imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wanda bai yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai Allah ya kamanta su da wannan misalin cewa ga wani mutum yana tafiya amma tafiyar a tuntsune ke yi da fuskar shi na da idan shi da komai baya iya kallon gaban shi domin Allah ya sanya mana idan mu a fuskokinmu ne domin muna tafiya muna kallon gaba to amma shi wannan yana tafiya ne mu kibban wajhihi a kife akan fuskar shi yake tafiya daga idanuwan ba sa kallon ko ina sai kasa inda ya sa fuskar shi a kai nan ne kawai inda yake iya gani daga tafiya yake yi ba tare da sanin ina za shi ba ba tare da sanin hanyar da yake tafiya a kai ba da haka ko ina zai iya faɗawa, kowane irin abu zai iya takawa a kan hanyar saboda baya gani akwai kuma wanda yake yamshi sawiyan shi kuma yana tafiya a miƙe yanda Allah ya halicci ɗan adam yana tafiya a haka kuma tafiyar da yake yi ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya ga hanya miƙaƙƙiya ga kuma mutumin da yake tafiya akan hanyar shi ma miƙaƙƙe babu wata matsala a tattare da shi daga waɗannan guda biyu wane ne zai zama ahda wane ne zai fi zama mafi shiriwa a cikin guda biyu shin wanda yake tafiya a miƙe a hanya madaidaiciya ne ko ko wanda yake tafiya a tantsare da fuskar shi a hanyar da ba madaidaiciya ba wannan shine misali tsakanin mumini da kuma wanda yake kafiri mana duk wanda yake mai imani yana tafiya ne akan hanyar Allah shine siratul mustaqim din sannan kuma yana tafiya yana kallo da idan shi ya san ina za shi tafiyar da yake yi yana sane da ina za shi ina yake so ya kai shi kuma wanda yake kafuri ko fajiri wanda ya kauce ma Allah tafiyar kawai yake yi kuma tafiyar ba tare da sanin ina za shi ba shi yasa duk kafuri. yana rayuwa a duniya ne amma bai san ina za shi ba shi yasa Allah ya sifanta su da dabbobi kamar yadda dabba take ta fita ta tashi da safe ta yi kiwo ta ci abinci ta koshi ta dawo ta kwanta ba ta san meye manufar wannan ba kawai in ta mutu ta mutu ko kuma an zo yanka ta a yanka ta shine kawai manufar to haka su ma kafirai suke shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'am su kafirai jin daɗi kawai suke yi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke cin abinci ba su san manufar cin abincin ba ba su san me yasa suke rayuwa ba saboda me saboda suna tafiya ne mukibban ala wajhihi suna tafiya a tsira akan fuskokinsu ba sa ganin gaba ba sa ganin baya ba sa ganin dama ko hagu tafiyar kawai suke yi ba su san ma a wata hanya suke tafiya ba da haka waɗannan su ne ya kamata mutum ya nisance su ya kama waɗanda suke tafiya a siratul mustaƙin a hanya madaidaiciya ya sami shiriya a kan su domin duk wanda yake tafiya ya san inda za shi ne ake bi ake koyi da shi in ka wanda yake tafiya bai san inda za shi ba to zai kai ka zuwa ga halaka ne da duk inda tafiyar ta kai komi nisan tafiyar ƙarshe dai za a kai inda babu hanya sai dai a dawo ko kuma akwai in akai inda za a faɗa rani a halaka gaba ɗaya amma wanda yake tafiya akan hanya mai kakkiya ya san ina za shi idan ka bi shi kana koyi da shi to ko ba zima ko ba daɗe wata rana za ka kai inda ake so a kai ɗin wannan shine ma'anar siratun mustaqim din domin siratun mustaqim hanya mai kakkiya ita ce hanyar Allah wanda duk wanda ya bi ta yana tafiya a kai ƙarshe inda za ta kai shi shine za ta kai shi zuwa ga aljannar Allah Wanda ita ce hanyar Allah guda ɗaya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ita ce hanyar da kullum muke roƙon Allah a kai da cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to duk wanda yake kan wannan hanyar yana tafiya ne ya san me yake yi kuma ya san ina za shi duk wanda kuma baya kan wannan hanyar yana tafiya ne bai san a wata hanya yake ba kuma bai san ina za shi ba da haka Allah ya yi wannan tambayar tambaya sai ta inkari shin yanzu wanda yake tafiya akan fuskar shi shi shine yafi shiriya ko kuma wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya babu shakka wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya shine yafi zama akan shari'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suke bin hanyar shi su ne waɗanda suke tafiya ala siratul mustaqim waɗanda kuma suka kauce ma manzon Allah su ne waɗanda suke tafiya mukibban ala wajihi sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kul ka ce musu, Ya Rasulallah, huwan lalli an sha'aku, Allahn nan wanda ya halicce ku wanda aka yi bayanin sifofin shi da sunayen shi a baya, da cewa innahu bi kulli shay'in basir, cewa shi ne Ar-Rahman, ma yamsikuhunna illa Ar-Rahman, da haka wannan Allah, huwan lalli an shi ne wanda ya ƙage halittar ku. ya samar da ku a lokacin da babu ku daga kowa ya wayi gari ya gan shi ne a duniya kuma babu wanda ya samar da shi face Allah subhanahu wata'ala daga ka faɗa musu Allah maɗaukake sarki wanda nake kiran ku zuwa gare shi shi ne wanda ya samar da ku ya ƙirƙira halittar wa ja'ala lakum sama kuma ya sanya muku ji maganar da ake ji kana jin sauki a kunnanka Allah ne ya sanya muku wannan jin wal absar kuma shine ya sanya muku gani da kuke gani da shi idan da kuke gani da shi Allah ne ya sanya muku wal afida kuma Allah shine ya sanya muku zakata wanda za ku rinka tunani da su kuna fahimta duka wannan aikin Allah ne anan an lissafa abubuwa guda uku guda hudu abu na farko allazi ansha'akum shine wanda ya samar da halittar shine abu na farko samar da kai din a matsayin ka na dan adam sannan abu na biyu daga cikin ni'imomin da Allah ya yi maka shine ya sanya maka ji idan an yi magana zaka ji abin da aka faɗa zaka ji abin da ake faɗa ko zaka ji sauti kowane iri ne da kunnuwanka sannan wal absar ya sanya maka gani kana gano komai kala daban-daban da nau'o'i daban-daban kana kallo da idanka sannan wal afida ya sanya muku zukata, wanda sune inda kuke tunani kuke fahimtar al'amura waɗannan abubuwan da aka lissafa guda hudu samar da halitta sannan sai aka faɗi hanyoyin da ake samun abu samun ilimi da fahimtar al'amari aka fahimta hanyoyi aka ambata hanyoyi guda biyu mutum yana iya gane abu ne ta hanyar ji da kuma gani ya ji ya gani sannan yana fahimtar abin ne idan ya ji ya gani sai amfani da zuciyar da kwakwalwar shi wurin fahimtar abin da haka sai aka ambaci ji da gani da kuma zuciya aka ambaci hanyar samun ilimin ita ce ji da gani sannan kuma aka ambaci hanyar fahimtar ilimin ita ce zuciya da haka Allah ne ya sanya muku wannan za a karanta muku alƙur'anin ku ji da kunnanku sannan kuma za a yi muku bayanin ayoyin Allah ɗin ku gani da idanku sannan abin da ya rage shine zukatanku da Allah ya halitta muku ku yi tunani ku yi zurfin tunani dangane da waɗannan ayoyin na Allah ku tabbatar da cewa lallai Allah shine kaɗai ya cancanta a kaɗaita shi da bauta. Daga Allah ya muku waɗannan ni'imomin ne gaba ɗaya wala sai Allah ce qalilan ma tashkuru amma kaɗan ne kwarai daga cikinku waɗanda suke gode wannan ni'imar ta Allah kaɗan ne daga cikin mutane suke gode wannan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yayi ga bayi Allah ya maka ni'imar halittarka da da yayi gaba ɗaya? me kake yi na godiya ga wannan ni'imar da Allah ya maka ta halitta Allah ya maka ni'imar ji me kake yi ma Allah dangane da wannan ni'imar ta ji da Allah ya baka Allah ya maka ni'imar gani me kake yi ma Allah na godiya akan ni'imar gani wayannan ni'imomin da aka lissafa guda hudu me kake yi ma Allah akan godiya gare su kowace ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin ta fi ƙarfin ibadar da za ka yi a rayuwarka tun daga haihuwarka har mutuwa a ce tun da aka haife ka ibada kake yi har ka mutu ibada kake yi ba za ka iya biyan godiyar ni'ima ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin ba banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin wani bawan Allah daga cikin mutane waɗanda Allah ya tayar da su ranar alkiyama cikin masu bauta masu ibada wanda ba abin da ya sani a rayuwar shi sai bautar Allah aka zo da shi ranar alkiyama aka yi mai hisabi akan ayyukan shi sai Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'iku ku shigar da shi aljanna da rahama sai yake mamaki ya za a ce a shigar da shi aljanna da rahamar Allah ba wai da aikin shi ba duk wannan tarin aikin da yayi babu wani aiki na sako ayyukan alkhairi ne kawai tari sai yake tambaya ya Allah ya ba za a shigar da ni aljanna da rahamar Allah ba da aiki na ba sai Allah ya ce a dawo da shi ai mai au. a auna aikin nashi a ɗauki aikin nashi gaba ɗaya a sa a mizani aka ɗauki aikin duka aka sa a mizani sai aka ɗauki ni'ima ɗaya Allah ya ce a ɗauki ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da nayi yi mai a sa a mizani a ɗaya mizanin sai aka ɗauki ni'imar gani da Allah ya mai sai aka a kan ɗaya tafin mizanin sai ni'imar gani ta rinjaye dukka wannan ayyukan da ya aikata ita sai ya koma yana cewa ya Allah a shigar da ni aljanna da rahamarka a shigar da ni aljanna da falalarka da ka ni'in ni'imomin duka Allah ya yi ne domin a kadaita shi da bauta domin a bauta mai wa ma jinna wal insa illa da ka da jinka da Allah ya baka ya baka jin ne dan ka bauta mai ya baka ganin ne dan ka ji dadin bauta gare shi ya baka zuciya ne dan ka ji dadin bauta ma Allah amma duk da haka Allah ya ce qalilan ma tashkurun yan kadan ne kwarai daga cikin mutane wanda suke gode ma Allah ba na godiya kaɗan kwarai kuke yi akan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ba ma waɗannan ni'imomin ba da yawa daga cikin ni'imomin na Allah butulce musu ake yi ba a ma nuna cewa ni'imomi ne daga Allah ballantana a yi tunanin ya za a yi a gode ma ni'imar Allah mutane da yawa ba gane ni'ima sai idan sun rasa ni'imar daga lokacin da mutum ya samu matsala a gani ya rasa ganin shi ya ga nawa ne yake kashewa akan ya samu ganin daga lokacin zai fara fahimtar ashe ni'ima ya Allah ya mai mai girma wanda bai san kimarsa ba daga ran da ya rasa ji ya fara samun matsala a jin shi ya fara ƙoƙarin ya zai yi ya warware wannan matsalar ya fara ganin nawa ne wannan gyaran yake ci ba wai ai mai sabo ba gyaran da ya lalace yake ci daga lokacin zai fara gane ashe yana cikin ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala da ka mutum ya rinka ƙoƙarin fahimtar waɗanda suka rasa waɗannan ni'imomin da mu'amala da su wannan zai taimaka mai wurin gane shi irin ni'imar da yake ci idan ba shi da lafiya ya rinka zuwa asibiti yana ganin waɗanda suke cikin musibar rashin lafiya daga nan zai rinka gane shi irin ni'imar da Allah ya bishi haka kowace ni'ima daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala daga Allah yana jawo hankalin bayi akan su zama masu godiya akan ni'imomin da yake yi gare su قل هو الذي Allah ya ce ka ce musu huwa allazi zara'akum Allah din shine ne wanda yake zara'akum ya watsa ku a bayan ƙasa bana ya watsa ku ga kunan a bangarori daban-daban bai dunkule ku gaba ɗaya ya matse ku a wuri ɗaya ba a wata nahiya ta ƙasa gaba guda ɗaya a zai ya watsa ku ko ina wancan bangaren akwai mutane gabas da yamma kudu da arewa tsakiya ko ina akwai mutane a bayan ƙasa shine ma'anar huwa allazi zara'akum shine wanda ya watsa ku a bayan ƙasa bai dunkule ku ya tattare ku a wuri ɗaya ba sannan ya watsa ku kuka zama nau'o'i daban-daban da jinsi daban-daban wasu baƙaƙe wasu farare wasu jajaye sannan zara'akum fil ardi ya watsa ku kuka zama eh, sura daban-daban waɗansu dogaye waɗansu gajeru waɗansu matsakaita haka Allah ya watsa ku a bayan ƙasa nau'i daban-daban wannan duka yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala da kuma hikimar Allah wanda ya san menene hikimar da ta sa ya watsa halittu a kowane bangare na duniya a bayan ƙasa sai ya ce wa ilayhi tuhsharun kuma zuwa gare shi ne za a tattaro ku ranar alkiyama sai aka kawo cewa an watsa ku a nan duniya akwai kuma ranar da za a zo a tattara ku a haɗa ku a wuri ɗaya shine ranar alkiyama inda Allah ya ga dama a duniyar ma sai ya zama duka a tattara a wuri ɗaya ake kamar yadda za a tattara halittu gaba ɗaya a wuri ɗaya ranar alkiyama amma sai aka sa nan duniyar ta zama wuri ne wanda yake na sha. wuri ne na watsuwa da yaɗuwa. filin alkiyama kuma wuri ne na tattaruwa da haɗuwa. shi yasa ta zama yawmul hashr ranar tattaruwa da ranar haɗuwa a wuri ɗaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka kamar yadda ya watsa ku a nan duniya kuke a watse, to haka kuma zai haɗo ku gaba ɗaya ya tattara ku ranar alƙiyama ne ma'anar wa ilaihi turja'un kuma gare shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaihi tuhsharun gare shi ne za a tattara ku ne ma'anar wa ilaihi turja'una zuwa gare shi za ku dawo ranar alƙiyama kamar yadda ake cewa inna lillahi wa inna ya raji'un duka dai ga Allah za a sake komawa a ƙarshen al'amari yanda shi ya zuba mu a nan duniya haka kuma zai sake dawo da mu ya tattaro zuwa gare shi subhanahu wata'ala a ranar alkiyama ويقولون متى هذا الوعد إن قل إنما العلم عند الله وإنما وإنما أنا نذير مبين نعم. بايا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي ذرأكم في الأرض سيت وإليه تحشر الجريش إذا أتتروا أتثروا وأتايدكوا جواتا Allah ya ce sai suke cewa wa yaquluna suna cewa mata hadal wa'du yaushe ne wannan alƙawarin zai faru mana yaushe ne za a tattara mu din yaushe ne za a tayar da mu a hada mu a gaban Allah tambaya sai suke yi a nan ta inkari mana inda gaske ne faɗa mana yaushe ne za a yi din tunda ka ce za a tayar da mu a tattara mu to yaushe ne in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi za a tattara mutum to yaushe ne ku faɗa mana yaushe ne lokacin da ga manzo Allah yana sanar da su abinda Allah ya umarce shi na cewa za a yi tashin alkiyama za a tayar da halittu gaba ɗaya su kuma abin da suke nema wai a faɗa musu yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba wai a faɗa musu menene za a yi a kuɓuta a ranar alkiyaman ba idan mutum yana da hankali idan aka ce mai kaza zai faru babban al'amari shine me ya kamata in yi saboda wannan abu za a zo a yi kaza nan gaba abinda za ka nema shine da me da me ake bukata dame-dame da ya kamata in yi saboda wannan lokacin amma su wannan ba shi bane a gabansu abinda yake gabansu shine mata da yaushe ne to a faɗa mana lokacin shi yasa bambancin tambayoyin kafirai da kuma tambayoyin masu imani kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in za su tambaye shi akan abin da ya shafi alkiyama za mu ji tambayoyinsu dullani ala amalin lil janna manzo Allah faɗa min aikin da zai shigar da ni aljanna faɗa min aikin da zai nesantar da ni daga wuta shine su abin da suke tambaya ba tambaya suke yi yaushe ne alkiyama ba yaushe ne tashin alkiyama da a nan su suna tambayar cewa inda gaske ne mana su ƙura manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suke gani kamar yadda suke da'awa sai Allah ya ce kul ce musu idan sun maka irin wannan tambayar sun ce yaushe ne tashin alkiyama to ka ce musu inna innamal ilmu inda Allah ka ce musu ilimin sanin ranar tashin alkiyama Kaɗai a wurin Allah yake wa inna ma ana nazirun mubin ni kawai ba wani bane face mai gargaɗi, mai kuma bayyana gargaɗi gare ku abinda Allah ya aiko ni kenan bai aiko ni in faɗa muku yaushe ne za a yi tashin alkiyama Da daga Allah maɗaukacin sarki bai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaushe ne ranar tashin alkiyama abin da ya umarce shi duk lokacin da aka yi tambaya akan tashin alkiyama akan za zamu ji Allah ya umarci manzon Allah ne da cewa ka faɗa musu qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ka faɗa musu ilimin tashin alkiyama yana wurin ubangiji na ba wanda yake bayyana lokacin ta sai shi shi kadai ya san yaushe ne lokacin tashin alkiyama a halittun Allah kakaf babu wani wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama duka halittun Allah duk wanda ba Allah bane shi to bai san yaushe ne ranar tashin alkiyama ba hatta mala'iku da kowa da kowa duk wanda ya faɗi yaushe ne ranar tashin alkiyama to sunan shi makaryaci da mala'iku ba su san yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba annabawa ba su san yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba ballantana kuma sauran halittu waɗanda ba su ba shi yasa hatta mala'ikan da zai busa ƙaho a yi tashin alkiyama ɗin, maza Allah ya ce mala'ikan iltaqamal hut to eh, iltaqamal ya riga ya sa ƙahon a bakin shi wa hana jabhatahu ya tattare goshin shi ya yayi shirin busawa wa asgha sam'ahu ya kasa kunnen shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana jiran yaushe ne za a ce mai ya yana jiran kubarni amma yaushe ne za a hura bai sani ba shi kanshi wanda zai busa kawan bai san yaushe za a busa kawan ba yana jiran umarni ne daga wurin Allah hatta mala'ika jibril wanda ne mafificin mala'iku shine manzo tsakanin Allah zuwa ga annabawan Allah a cikin ‘yan adam bai san yaushe ne tashin alkiyama ba. Nema manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tambaya a hadisin Abdullahi ibn Umar, hadisin Umar ibn al-Khattab, da ya tambaye shi akan qala fa birni an sa'a ka bani labari yaushe ne tashin alkiyama mala'ika ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amsar da manzon Allah ya bashi shine mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba bara kai ni da kake tambaya ta da kai mala'ika jibril ilimin mu ɗaya akan wannan al'amarin yanda ni ban sani ba haka kai ma baka sani ba da ya zama zamanto mafificin mala'iku bai sani ba mafificin ‘yan adam bai sani ba to babu kuma wani a bayan ƙasa a duniya sama ko ƙasa wanda ya isa ya san yaushe ne ranar tashin alkiyama yasa duk wanda ya ambata cewa duniya saura shekara kaza ta ƙare ko shekara kaza za ta yi ta ƙare, ba wanda zai faɗi wannan a cikin mutane a duniya face sai lokaci ya zo ya tabbata cewa makaryaci ne duk wanda suka faɗi wannan a duniya sai da ƙaryarsu ta tabbata tun zamani zamani mai tsawo a baya sawa'un waɗanda suke masu bincike na kimiyya ne ko kuma waɗanda suke da alaƙa da ilimi na addini wanda suka samu zalla na malaman addini suka samu eh, zamewa a wannan babu su ce ai duniya saura shekara kaza an saura kwana kaza duniya za ta tashi ba wanda ya faɗi wannan ƙaryar shi ba ta tabbata ba daga ilimin tashin alkiyama ilimi ne wanda Allah ya bar makan shi sani shi yasa ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a lalle alkiyama tana nan zuwa za ta zo ba ma za ta zo din ba ta kusa zuwa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba kusa take ta zo amma yaushe ne ba wanda ya sani sai Allah Allah ya ce a akari ukhfiha la kusa in koye ta gaba daya ma la kusa in koye ilimin sanin ta gaba daya haka babu wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai da haka anan ce ka ba su amsa ka ce musu innama ilmu innama ilmu inda Allah ilimin kadai a wurin Allah yake wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai gargadi nake ba ba a dora min sai na faɗa muku yaushe a iyamar za su tsaya ba daga in kuna so ku karɓa, idan kuma ba ku so kada ku karɓa wannan ya rage naku faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur daga wannan shine abin da Allah ya umarci manzon Allah da shi falamma ra'awhu zulfatan كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الله ce falamma ra'awhu zulfatan lokacin da su waɗannan kafuran da suke ƙaryata tashin alkiyama har suke tambaya yaushe ne a faɗa musu lokacin in dai da gaske ne Allah ce lokacin da suka ga alkiyama zulfatan kusa kusa da su Shi ne ma'anar zulfatan ma'ana batan suka ga alkiyamar kusa ga ta riga ta tsaya si atujuhul na kafa sai fuskokin kafirai suka munana. kana ganin fuskar su kaga suna cikin tashin hankali suna cikin mummunan hali da mawuyacin hali bana abin da yake cikin zuciyarsu na tashin hankali ya riga ya gama bayyana gaba ɗaya a fuskar shine ma'anar si ajuduhum fuskokinsu sun munana waƙila sai a ce musu mana mala'iku su faɗa musu bayan al'iyamar ta tsaya kenan su ce hadhal ladhi kuntum bihi tadda'u wannan shine abin da kuka kasance kuna kira cewa a kawo al'iyamar in an isa al'iyamar ta zo to ga abin da kuke kira ɗin ya zo mana abin da kuke nema ya zo ga shi ya zo da suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min samai a itina bi azabin alim to da'awar da kuke yi addu'ar da kuke yi ga shi ta tabbata shine ma'anar waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'una ace musu ga abin da kuke kira din kuke nema ga ya samu ko kuma ya zama wasila hadha alladhi kuntum bihi tad'un wannan shine abin da kuke kasance kuna da'awar cewa ba zai faru ba kuna da'awar ba za a yi tashin alkiyama ba ba wanda ya isa ya yadda mutum bayan ya mutu to ga awar da kuke yi nan Bana ana musu izgili dangane da abin da suke aikatawa a duniya kun ce ba za a yi ba to irin a ce musu gashi nan ba a yi din ba kenan ba a yi alƙiyamar ba bayan gashi suna ganin al'iyamar da idan ga abin da kuke da'awa nan gashi nan ya tabbata mana kishiyar abin da suke da'awar ya tabbata amma kuma aka ce musu abin da suke da'awa ya tabbata saboda me saboda alama eh, magana ce ake jefa musu ta zargi ana jefa musu magana ta zargi da kuma aibantawa dangane da halin da suka kasance alal duniya daga ana musu wannan ne a babin zargi da wulakanci sun ga abin ido da ido kuma ana mayar musu da magana gane da abin da suka gani daga anan Allah ya kamanta cewa gashi nan ta zo musu domin daga lokacin da aka fusa kaho aka tashi alkiyamar ta gama zuwa kenan shine falamma ra'awhu zulfatan sun ga abin kusa kusa ga wutar suna gani ga aljannar suna gani abin ya riga ya zo shine falamma ra'awhu bil fatan si'at wujuhul ladina kafaru sai fuskokin kafirai su munana wannan yana nuna a lokacin kuma fuskokin muminai za su yi farin ciki da annashuwa wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshira daga fuskokin akwai annashuwa da farin ciki na muminai kenan ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة daga kowa da irin fuskar da zai tashi da ita a ranar alkiyama kowa kana ganin fuskar shi za ta faɗa ma abin da yake cikin zuciyar shi tsawon a cikin farin ciki yake ko a cikin baƙin ciki da kuma damuwa daga za a faɗa musu wannan saboda sun kasance suna ƙaryata ranar alkiyama a nan duniya قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين الله مدوكين sarki yace kul kace musu har yanzu ne ya rasulullah ara'aytum qubala labari in ahlaka li Allah idan Allah ya halakar da ni bana manzon Allah yana magana akan kai tunda suna cewa suna jiran manzon Allah ya mutu a kyale shi zai yi ya gama a daina wani damuwa ai zai mutu ne a huta kamar yadda Allah yake cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ku kyale shi kawai mu jira mai juyin zamani mutuwa za ta zo ta dauke shi zai mutu a huta yayi ta yi kawai ko daina damuwa da abin da yake yi akwai mutuwa zai mutu in ya mutu abin ya tsari mana suna jiran manzon Allah ya mutu shi har Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka ce mutu kai za ka mutu su ma za su mutu ba wanda zai dawwama wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld da haka anan suke cewa na tarabbasu bihi raibal manun muna jira mai muna jira mai mutuwa ta zo ta same shi sai Allah ya ce to ka faɗa musu in ahlakani Allah in Allah ya halakar da ni ba na Allah ya ɗauki raina na mutu wa man ma'iya ni da waɗanda suke tare da ni sahabbaina Allah ya ɗauke rayukanmu muka mutu aw rahimana ko kuma Allah ya mana rahama ya ƙara mana ya ba mu lokaci ya jinkirta mana bai kashe mu yanzu lokacin da kuke bukata ba idan wannan ya faru ko wancan mutuwar ta tabbata a kanmu ko kuma ajalinmu ya ƙaru Allah ya mana rahama bai ɗauki ranmu ba kowanne ya faru a cikin waɗannan guda biyu faman yujirul na min azabin Ali. ka faɗa musu to waye zai tseratar da kafirai daga azabar Allah mai raɗaɗi mutuwar mu ko rayuwar mu waye zai tseratar da ku daga azabar Allah in mun mutu din in ma muna raye waye zai tseratar da mu daga azabar Allah ba da ba mutuwar mu ya kamata ku jira ba abin da ya kamata ku kalla me zai tseratar da ku daga azabar Allah sawa'un muna raye ko ba ma raye muna muku kiran ku zuwa ga Allah ko ba ma kiran ku zuwa ga Allah abin da ya kamata ku sa a gaba shine ku sanya za ku ku tseratar da kanku daga azabar Allah daga Allah ce a tambaye su idan Allah ya halakar da manzon Allah da waɗanda suke tare da manzon Allah suka mutu ko kuma Allah bai ɗauki ransu ba ya bar su suka ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa to wane ne zai tseratar da kafirai daga azabar Allah mai raɗaɗi, mai tsanani idan azabar ta zo daga mutuwar manzon Allah ba za ta kare su daga azabar Allah ba kamar yadda rashin mutuwar manzon Allah ba zai kare su daga azabar Allah ba sawa'un azaba a lahira ko kuma azaba a nan duniya amma dai za su samu kariya da rayuwar manzon Allah daga azabar duniya ta gaba ɗaya. kamar yadda Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su ba matukar kana nan raye a cikin su Allah ba zai yi azaba da zai halakar da su gaba ɗaya ba daga rayuwar manzon Allah za ta kare su daga azabar istisal azabar da za ta zo ta halakar da su gaba ɗaya amma azaba ɗaiɗaiku a jarrabe su da bala'i iri kaza da bala'i iri kaza sawa'un manzon Allah yana raye ko baya raye duka Allah zai iya jarrabar su da wannan nau'o'in azaba daga ko manzon Allah yana da rai ko ba shi da rai wane ne zai tseratar da kafirai daga azabar Allah mai tsanani daga ba wanda zai tseratar da kafirai daga azabar Allah mai tsanani sai abinda mutum ya tsaya ya aikata idan yayi abinda Allah zai kubutar da shi daga wannan Allah ya kubutar da shi idan kuma bai yi ba Allah ya azabtar da shi sai Allah ya ce kul ka ce musu har yanzu huwa rahman Allah shine mai rahama mai jin kai wanda cikin rahamar shi daga cikin rahamar Allah shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin rahamar Allah ga bayi shine saukar da alqur'ani daga cikin rahamar Allah ga bayi shine ya samar musu ji da gani da zuciya wanda an karanta za su gani za su ji idan an yi bayani za su fahimta da zukatansu duka wannan aiki ne na Allah wanda yake mai rahama sai ce amanna bihi mu mu'minai bana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi imani da shi amanna bihi mun yi imani da shi Allah ar-Rahman din mu mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi kadai muka dogara ba mu dogara ga kowa ba Anan an yi magana a kan mutuwar gaba ɗaya da su da suke ƙaryata manzan Allah ɗin da manzan Allah da wanda suke tare da shi kowa zai mutu amma dai ku sani akwai bambanci tsakaninmu da ku bambancin da yake tsakaninmu da ku shine alaƙa tsakanin Allah da bayi mu alaƙanmu da Allah shine amanna bihi mun yi imani da shi ku kuma alaƙar ku da Allah kun kafirce ma Allah sannan mu alaƙar mu ga Allah alaihi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara ku kuma alaƙar ku da Allah a wannan babu kun dogara ga wani wanda ba Allah Da ka akwai bambanci tsakanin alaƙar da take hada tsakaninmu da Allah da kuma alaƙar da take haɗa tsakanin da Allah akwai bambanci mai tazara tsakanin Daga ba za a yi daidai tsakanin wanda ya imani da Allah kuma ya dogara ga Allah kaɗai da wanda kuma ya kafirce ma Allah kuma ya dogara ga wani Allah ba. Shi ne daidai da waccan ayar da ta gabata a baya da a cikin suratul kalam. da Allah maɗaukakin sarki yake cewa afa alul musulmi na kalmujirimi za mu sanya musulmi su zama kamar mujirimai wanda ya imani da Allah ya tawakkari ga zai daidai ga wanda ya kafirce ma Allah kuma ya dogara ga wani wanda ba Allah ba ba za su taɓa zama daidai ba ba za su taɓa zama iri ɗaya a wurin Allah ba da haka dukan mu mun yadda za mu mutu kamar yadda kuma za ku mutu to amma alaƙa tsakanin wanda za a koma wurin shi da mu ta sha bamban tsakanin alaƙar da ku tsakanin ku da shi alaƙar ba iri ɗaya ba ce sai Allah ya ce fasa ta'lamuna sannan ka faɗa musu da sannu za ku sani man huwa fi dalalin mubi wane ne yake cikin bata mabayyani tsakanin mu da ku mu da muka yi imani da Allah muka dogara ga Allah kadai mu ne muke kan bata ko ku da kuka kafirce ma Allah kuka dogara ga wani Allah ku ne kuke kan bata Allah ya ce za ku sani a nan gaba bana za ku sani ranar alkiyama su wane ne batattu su wane ne kuma shiryayyu akan hanya Allah subhanahu wa ta'ala قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله من أوكتين سركية يقول كتير مسلم ya ka dawo magana zuwa ga wata ni'ima daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi ma bayi domin kamar yadda ya gabata a baya mun ji cewa surar daga cikin manufofinta shi ne magana akan ni'imomin Allah ga bayi da kuma yadda Allah yake yi ga waɗanda suka ƙi suka butulce ma wannan ni'imomin da Allah ya musu to sai Allah ya rufe surar da wata ni'ima babba daga cikin ni'imomin da ya yi ma bayi Allah ce kul ka ce musu ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwan da kuke da shi ya zama gauran ya zama mai zurfi yayi can nesa bana ruwan da ake haƙawa a ƙasa a yi rijiya ko a yi a haƙa a kodi ko kududdufi a samu ruwan da za a rinka amfani da shi idan ruwan nan gaba ɗaya ya zama gauran Allah ya tsotse shi ya shige da shi can ƙasa a zo a haka mita ɗari ko mita dubu a kasa taɓo ruwan idan Allah ya mai da ruwan ya zama haka faman ya'tikum bi ma'in wa kuke da shi wanda zai zo muku ruwan da ruwan da zai rinka kwarara bayan Allah subhanahu wata'ala ruwan da kuke gani ku haka rijiya kawai ku ga ruwa ku haka bohon kawai ruwa ya rinka fulfulowa daga ƙasa wanda Allah ya aje muku shi a ƙasa kuma Allah ya ce fasalakahu yanadi a fil ab anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanadi a fil ya saukar da ruwa daga sama sai ya sanya shi ya zama magudanai a cikin ƙasa yana gudana idanuwar ruwa ga sunan ko'ina a cikin ƙasa wannan ni'ima ce da rahama ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa muke jin sunan ar-rahman yana ta bayyana a cikin surar ana maimaita shi sunan Ar-Rahman yana maimaituwa saboda rahamar Allah ce kawai ta ni'imomin da Allah yake ma Allah yake bayani a ciki daga in Allah ya so sai ya tsotsa ruwan ya nutsar da shi can ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna ala zahabin bihi laqadir Allah ce mu ne muka sa ruwan a cikin ƙasa ya tsaya in mun ga dama muna da ikon mu tafiyar da ruwan gaba ɗaya a ce a ƙarƙashin ƙasa gaba ɗaya ba ruwa ko ɗigo ɗaya duk hakan da za a yi ba za a ga ruwa ba Allah ya ce muna da ikon da za mu yi haka daga Allah bai yi haka ba saboda rahamar shi sai ya bar ruwan a cikin ƙasa da an tashi sai dai a tona a samu iya abin da ake bukata a yi amfani da shi bai kuma bar shi akan ƙasa ba ta yadda rayuwa ba za ta iya yiwuwa a haka ba ba za a iya a rinka tafiya kullum a cikin ruwa da tafi ba sai ya nutsar da shi ƙasar ta bushe a rika rayuwa mai kyau a bayan ƙasa in ana buƙata sai a tona gwargwadon buƙata sai a samu ruwan da za a yi amfani da shi ba wanda ya isa yi wannan aikin sai Allah subhanahu wa ta'ala da ka yi ce ku faɗa min idan Allah ya janye ruwan ya yi ƙasa da shi faman ya atikun bima'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa mai gudana ta suranta surar cewa yanzu garin da kake gaba ɗaya a tashi ya zama ba ruwa ko ɗaya gaba ɗaya a garin kaga yaya rayuwa za ta iya yiwuwa a wannan yankin rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba daga Allah ya rufe da wannan ni'imar ne ta ruwa saboda ita ce jigon rayuwa ta ɗan ita ce jigo na rayuwar ɗan adam ɗan adam baya rayuwa ba da ruwa ba Ya ga Allah ya samar da shi gashi nan babu iyaka a ƙarƙashin ƙasa sai dai ya tona ya ɗiba ya yi abin da zai yi da shi ya sha ya yi wanka ya ji sanyi ya yi duk abin da zai yi na rayuwar ɗan adam Allah ya alaƙanta shi da ruwa Ya ga wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce wanda Allah ya yi ga bayi amma kuma da yawa daga cikin bayin ba sa gode ma Allah akan wannan ni'imar wani ruwan zai ɗauka ya sha ya ƙoshi ya ce alhamdulillahi kawai bayan ya sha ruwan baya iyawa ya gode ma Allah akan Allah ya mai ni'imar ya samu ruwan ya sha ba zai iya godewa ko da da fatar baki ba ballantana kuma ya je wani aikin na alkhairi saboda wannan ni'imar da Allah ya yi mishi ni'ima ce mai girma yasa Allah ya ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u lata'allahu ujadan falawla tashkurun Allah madaukakin sarki ya ce ba fa ganin ruwan da kuke sha ne a antum anzaltumuhu min al-muzni ku ne kuke saukar da ruwan daga cikin girgije am nahnu al-munziluna ko ne ko mu ne muke saukar da shi waye yake yin wannan aikin a cikin wannan aikin Allah ne daga Allah yana tambaya ne tambaya ta inkari waye ya isa ya ce shi ne yake saukar da ruwan daga cikin girgije babu wanda ya isa sai Allah ya ce launa sha'u da Allahu ujada inda mun ga dama sai mu sanya ruwan ya zama udas ya zama ruwan gishiri gaba daya duk ruwan da ka gani a duniya zama kamar ruwan teku yanda yake ruwan gishiri ba zai shawo ba Allah ce inda mun ga dama haka za mu mai da ruwan gaba ɗaya da na saman da na ƙasan da na teku kowanne ya zama ruwan gishiri amma sai Allah bai yi haka ba saboda rahamar shi Allah ce falaula tashkuru me yasa to ba kwa gode ma Allah me yasa bai muku wancan ba ya muku wannan amma ba kwa godewa daga wannan yana nuni akan cewa lallai godiya akan ni'imomin Allah wajibi ne akan bawa sannan yana tabbatar maka da cewa duk yadda ka kai akan gode ma Allah ba za ka iya gode ma Allah haƙiƙanin godiya ga Allah ba ita kanta godiyar Allah da za ka yi da ya maka muwafaƙa har ka gode mai tana buƙatar wata godiyar daga ni'imomin Allah ba sa ƙarewa ga bayi yasa Allah ya rufe ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku irga ni'imomin Allah ba ku isa ku ididdige su ba ba wanda ya isa ya ce daga fitowa alfajir zuwa yanzu zai irga ni'imomin da Allah ya mai a wannan awoyin ba wanda ya isa a cikin halittu ballantana wanda za a yi maka a wuni ɗaya ballantana shekara ballantana shekaru da kai rayuwa da irin ni'imomin da Allah yake maka amma har yanzu kullum kai ne cikin kuka kullun kana ganin cewa baka yi ba kai kana za kai baka samu kaza ba kai baka samu kaza ba ka ni'imomin Allah a bayi suna da yawa ko da iyakacin wannan ni'imar ta ruwa da Allah ya rufe surar da ita ita kadai ta ishi mutum ya tsaya ya yi tunani ya zama gaba ɗaya rayuwar shi godiya ce ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar daga Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka ka sa mu cikin masu godiya ga ni'imominka sannan kuma ka tsaro mana daga cikin ni'imominka masu yawa wanda ba sa yankewa shi yasa kuma daga cikin ni'imar Allah da rahamar shi din yasa godewa ga ni'imar Allah tsari ne akan ni'imar ka gode ma Allah sai ya ƙara ma kuma akan wannan ni'imar kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa haka Allah ya tabbatar mana da haka mu roƙi Allah ya sanya mu cikin masu godiya akan ni'imomin shi da kuma dagewa da ƙoƙarin sanin ni'imomin domin wannan ne zai fi sa mutum ya dage wurin godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan haka Allah ya tseratar da mu ya ba mu dacewa ya sa mu a hanya madaidaiciya ya kautar da mu daga duk wata hanya wadda take ta da kaucewa akan hanya madaidaiciya wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب